baki mai yanka wuya. Duk da yake dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta so mu ɗaukar matakan sasantawa da ɗaya jigonta gwamnan jihar Rivers ne su muke. To amma ta ce akasarin sharuɗɗan da ya gindaya na sulhun ba za su yi ba a halin yanzu. Jama'a Assalamu alaikum. Yanzu haka dai jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya tana wani yunkuri na sasantawa da gwamnan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Nyesom Wike. Wanda ya ja daga tun sa'ad da ya sha kaye a zaben fidda gwani na shugaban ƙasa na jam'iyyar. Har yana barazanar taimakawa wajen faduwar jam'iyyar a babban zaɓe mai zuwa. a baya-bayan nan jam'iyyar ta gudanar da taron shugabanninta inda kuma ta kada kuri'ar amincewa da ci gaba da jagorancin shugabanta na ƙasa iyoce ayu tare da kin amincewa da ɗaya daga cikin bukatu da sharuɗan wike na sasantawa to sai dai kuma a lokacin zaman shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar walid jibrin ya bayyana yin murabus daga mukaminsa wanda ya baiwa mataimakinsa adolphus wabara daga kudancin kasar damar ɗarewa kan mukamin. walid jibrin ya ce ya yi hakan ne domin samun maslahar rikita-rikitar da jam'iyyar ke fuskanta mulki na allah ne duk abin da ya faru ga mutum ya tsaya ga allah wani abin da na yi na fannin wannan shugaban amintattu allah ya sa shi ne mafi alheri a gare ni a dalili na ni mai son zaman lafiya ne ni mai son haɗa kai ne ni mai son jami'ai mu gaba ne a kada mu yadda mu samu saɓani a cikin mu yanzu gashi ana ta rikici da maganan wannan wuke da maganan shi saman namu na fati suna cewa dole ya sauka ya sauka to shi kaman a yanzu ba ɗauki wata mataki na saukansa ba to ni a nawa nake inda nake kani? yadda burkin nan namu na ptp duk na 'yan najeriya ne kowane ɗan Najeriya ya kamata ya samu daman sa bakinsa a mulkinmu na fatinmu. Kada mu yarda mu yi wani abu wanda za mu keɓe waɗansu mutane. Tafi haka na ce to in haka ne ni innan saboda zaman lafiya haɗa kanmu jama'a Najeriya ɗin nan ya zama ɗaya ko ina a samu wani mai mukammi irin namu. To akwai zaman namu. Gudan da same da sun muke. Ko wato ma'ana sanata wali Jibrin idan yanzu tun da ka ajiye wannan mukami ya nuna yana da eh. gabun da zai sa jam'iyyar a ce raba mukamai a sassa daban-daban na kasa kenan. Wanda zai zama dilas tunda ne na na na bari yanzu ni wannan shugaban na BDP a Mr. Du ina ne za kai shi yanzu bayan da za kai shi wajen kuma idan akwai nasarar sama yana wajen ko hmm. eh? kuma shugaban ƙasa sha Allah zai samu nasara ki a ciko. Eh, kaga wannan alama sai su yi daɗi kamar yanzu suna tsalle ana mini waƙa ana ganga a cikin wajen mutum. cewa abin da na yi na zama ɗan adam na zama mutumin Allah mai ganin abin da ya kamata a yi rigiman ba na so a ci gaba da ni irin waɗannan eh, rigingimun na yanzu sai mu nemi da hanya a cikin wannan tafiya ni dai ɗan pdp ne ba ni iya barin pdp amma ina da hakki in baɗi abin da ya kamata a wannan jama'iyyar nan kuma ina tabbatar maka abin da na yi nan mutane ko ina suna faɗin jiki da kudu ɗin da arewan da kowane zon suna yaba mini na ƙoƙarin da na yi na ce ba na so kuma yau na fita an ba mataimakina rikon kwarya shi kuma mataimakina daga ciyan kudu ne wajen yamurai south east so kaga wanda suke yi yawwa wato dai wannan sadaukarwa da kai na ajiye mukamin zai iya kawo daidaito a jam'iyyar waɗanda suke ganin mukamin pdp sun yawa a arewa za su iya rage fitinar su kenan zai daɗa ƙara mana kaifi a pdp kwarai da gaske wanda ma yana wani tunani to ga caman babban caman na mitattu ya bari to me yake nema kuma ga kuma wanda muka bashi ya ci gaba da aikin yanzu na riko shine mataimakina mutumin kudu ne to a ce yanzu an cire shi a ce a dauki wani a sake kawo shi inda muke yanzu kana ji za su yadda abin dole ne ya faru inda faru ne amma akwai nasara batin namu ba dai fasu ba kuma mun kusa kai ƙarshen wannan abun to shin ma a waɗanne sharuɗa ne su muke ya ginda yawa jam'iyyar domin mai da wukarsa kube? Tsohon sakataren jam'iyyar Sanata Ibrahim Umar Tsauri ya yi bayani kansu da kuma yadda jam'iyyar za ta tunkari bukatun. Abun lura anan shine an yi abubuwa da yawa kuma har kwamiti an naɗa wanda kwamitin na ya amince cewa a ba wike mataimakin shugaban ƙasa amma sai hakan ba ta faru ba shugaba na kwarai yakan yanke hukunci a lokacin da ya dace yanke shi ko da hukuncin ba daidai ba ne atiku ya yanke hukuncin da ya yanke daidai lokacin da ya yanke shi to idan ka yanke hukunci da ba daidai ba a lokacin da ya dace ka yanke hukuncin sai a koma a kama gyara wanda wannan shine abin da ake yi a yanzu wike na da 'yancin zai ci ba mashi daidai ba amma bai fi karfin jam'iyya ba ko ba wanda ya karfin jam'iyya wike dan jam'iyyar pdp ne kuma dan jam'iyyar pdp wanda yake takama da shi dan jam'iyyar pdp ne domin ya yi mu jam'iyyar hidima lokacin da ya kamata ya mata ba zan iya zaina ma abubuwa guda shidda da ne nema ba don akwai guda biyu wanda ban iya faɗi maka na farko dai akwai abun da ya hito hili cewa so yake shugaban jam'iyya ya sabka na biyu shugaban um, matakan takararmu na shugaban ƙasa atiku abubakar ya sa hannu zai yi tenuwa ɗaya abu na uku shine a dropping eh, eh, eh, kowa na hudu shine kila in an ci zaɓe a bashi sanar president wannan su ne guda hudu waɗanda ah, zan iya faɗa maka biyu ba zan faɗa maka su ba amma su guda hudu nan masu wahalayi ne don misali in ka ce a cire ce ayu to gaskiya ne yadda abun ya kamata a yi shi ne shugaban ƙasa ba zai fito daga sashe ɗaya da shaman jam'iyya ba to amma lokacin da za a yi wannan abun ba daidai ba ne in kuskure ne an yi shi tun daga lokacin da aka yi kwamitin bala ƙaura wanda ya ce shugabancin jam'iyyar pdp shugabancin shugaban kasa yanzu a bar shi a wannan karon a ce kowa na iya tsayawa takara kuma kowa tsaya abun da suke magana shine sashen wai kenan so suke a cire ayu ce ayu a bayan da ce manya koma kudancin ƙasan nan to idan aka yi wannan sai an canza tsarin mulkin najeriya wani tsarin mulkin jam'iyyar pdp ko kuma sai an kira abun da ake cima national convention don me tsarin mulkin pdp cewa waye idan shugaban jam'iyya ya aje matsamin shi ko aka kore shi ko ya samu wata matsala ko ya mutu mataimakin shi wanda ya fito daga sashen da ya fito shi zai hau wanda damagun nan zai hau dan arewa ne dan yobe ne in kau har za a yi wannan to sai an canza national sakatare it means sai an yi convention wanda muna da wata biyar zuwa shidda ga yin zaɓe ka ce za ka yi babban taron ƙasa wannan abun lokacin bai dace ba bai daidai ba to kenan da alama sulhu da wike zai yi waya kenan ko kuwa kana ganin za a iya samun daidaito a yayin da babban zaɓe ke daɗa karatowa ai shaidan kawai ke ba son sulhu jam'iyyar pdp ba za ta kyala wike ba ana nan ana bin wike gindi gindi gindi gindi ana bashi hakuri duk wanda ya kamata ya bashi hakuri ana bashi duk wanda ya kamata ya magana ya ji ana mai magana ya mashi magana kuma kowa na nan na mu wike magana domin an san halin wike an san wike wane ne shi to haka ina tabbatar maka cewa kafin mu fara campaign dinmu za ka tabbatar da cewa wike ya komo ya bi layi domin mu ci zaɓe mu kori apc cikin hikima allah A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.